yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan juma'a ula <clears throat> hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da tara ga watan mai shekara ta da tara wannan shine kasar na goma sha biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin hikmatun minat tarihi. na sheikh al'allama muhammad usman ibnu muhammad al allah maraukakin sarki ya saka mushi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba dukkan karatuttukan da aka yi tun daga kasar na ɗaya har zuwa kasar dinnan da muke duk muna ainihin kai da komowa ne a matsayin shimfiɗa ta wannan ainihin wato littafi wadda shimfiɗa ita ce ya kasanta ta kashe ainihin uku in ba a manta ba kashi na farko na shimfiɗar ainihin wannan littafi malamin allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi yawo ainihin wato wata sharar fage ne dangane da abin da ya shafi dalilin da ya sa ya ainihin wato rubuta wannan littafi a ƙarƙashin nan ya tsaya magana dangane da al'amura masu ɗimbin yawa waɗanda dimbin ya sharhin su a baya ya yi magana dangane da ya ake karatun tarihi sannan tarihin da wa rubuta ba a karanta wato wani malami ne wani littafi ya kamata a karanta sannan zai magana akan ainihin wato hanyoyin da masu rubuta tarihi ko karantar da tarihi suke biyo wajen gurɓata tarihi sannan ya zo yi magana dangane da wata matsala mai matuƙar muhimmanci ita ce matsala game da ƙoƙarin tacewa da tantancewa da tabbatar da duk abubuwan da ake karantawa ko kuma ake wa mutane bayanai a cikin tarihi idan jama'a musulmi ba su manta ba mun yi bayanai dangane da dalilan da ya sa masu yin ƙarya a cikin hadisi da tarihi suke yi sannan muka zo muka sake ɗauko bayanai dangane da idda malamin daga ƙarshe ya ɗauko wata matsala mai matuƙar muhimmanci wadda ita ce karatunmu na ƙarshe a inda ya magana dangane da daruratu tasabbutu fi naql akhbar cewa dole ne a rinka tabbatarwa da duk labaran da za a ɗibo shi na zo mana da wannan littafi na wani babban farfesa a da a jami'ar islamiyya da ke madina الدكتور Asim ابن عبد الله القريوتي wannan littafi sunan shi wujubu tasabbuti riwaya na fara karanto mana kaɗan daga abubuwan da malamin ya faɗi tun daga shafi na arba'in da uku har zuwa ainihin wato ƙarshen wannan littafi nake so zan karanto mana in Allah so amma karanto ya ce ta ƙoƙarin ɗibo abubuwan ainihin wato da ya kawo wato daga ru'usul aqlam sama sama in Allah so in kana bukata sai ka je ka samu littafin sai ka karance shi gaba daya wato abin da yasa nake so in jawo hankalin mu akan wannan in kuma rufe mana wannan darasin shine malamin ya ce al'asarun natija an ihmalil isnadi wa adamu tasabbut fi riwaya munanan sakamako da ke biyo bayan watsi da isnadi watsi da isnadi duk magana da aka gaya maka kawai baka san wa ya faɗa ba mutumin kirki ne ko mutumin banza ina asalin magana take daga wani littafi aka ɗauko ta menene nagartarta ina nagarta da iya haddacewa da kiyawa keke da keke ga shi wanda ya karɓo aka karɓo da gare shi to wadanne irin munanan sakamako ne ke biyo bayan watsi da references ya zama kai ba ruwanka kawai duk abin da ka ji kai ma sai ka je ka faɗa kai ma wani ya ji daga bakin ka je ya faɗa to sannan da kuma haɗarin da rashin tantance riwaya yake jawowa malamin ya fara da cewa idza tadabbarna al-athara natija an adam at tasabbut fi riwaya wa ihmam al-isnad wa tasahul bi sha'nihi najid nata'ij zalika khatira ujizuha fi yali idan muka natsu da kyau muka lura da irin munanan sakamakon da ke biyo bayan rashin tacewa da tabbatar da riwayoyi da kuma haɗari da mummunan sakamakon da ke biyo bayan watsi da isnadi da kuma sakaci game da al'amarin isnadi za mu samu cewa sakamako ne munana masu haɗurra suke biyo baya amma malamin ya ce zai taƙaita mana su kamar haka awalan na farko annal mutasahila ya ta'arradu li azabillahi wa iqabihi dukkan mutumin da ke sakaci game da me game da ruwaya game da labarai game da hadisai komai ya kwaso ya gaya wa jama'a to yana ainihin saka kanshi ne ko kuma yana bujurar da kanshi ne zuwa ga azaba da kuma hukuba ta Allah madaukakin sarki khilafan ladhi yatasabbatu fayusnid sabanin wanda duk abin da zai kawo sai ya tabbatar kuma sai ya kawo isnadi ya kawo ina ya dauko maganar iz domin kuwa kaddar uhdatuhu bi isnadin riwaya dukkan mutumin da ya kawo isnadin riwaya to nauyi ya sauka daga kanshi iz yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafa mar'i kadhiba yuhaddisa bi kulli ma sami'a saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ƙarya ta ishi mutum ya zan cikakken makaryaci ya zama duk abin da ya ji sai ba da labari wato ba tare da ya tsaya ya tantance ba wannan hadisi al-imam muslim da al-imam ibn hibbana suka ainihin rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce babu shakka akan haka ويخشى أن يندرج ضمن ذمرة الكاذبين على على رسول الله صلى الله sannan wanda dukke kwaso magana kowace iri ya danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an mishi tsoron kai ya tashi a ranar lahira cikin tawagar masu yi wa manzon Allah ƙarya to wannan abu na farko kenan da ake so ka tsaya ka lura da shi wato matsalar ita ce lokacin da kake ɗibo maganganun kana gaya wa jama'a abin da ake so ka gane kaddara yanzu ka taho gidan rediyo mafi ƙarfi a yankin da ake sauraron ka ka zo ka samu sarkin da ya fi kowanne daraja ko gwamnan da ya fi kowanne daraja kai ta kwakuso maganganu kana dangantawa gare shi sai a waye gari yana da rai ya ji ko 'yan fadar shi sun ji a halin waɗannan maganganu sun san cewa ba haka ba ne wannan kana saka kanka ga fushi da ba ga wannan sarki ko mai mulki ko ba haka ba wannan sa yana fahimtar za ka rikita mushi mulki ne kana ta kwakuso karya kana danganta gare shi ko ba karyar nan za ta zama zuwa ga yabo ne cewa jama'ar anguwa kaza sarkin garin nan ya ce filin da ke bayan anguwa ku gaba ɗaya ya raba muku sai a yi ta mishi godiya a yi ta addu'a a yi ta kaza a yi ta kaza a yi ta kaza zai ja baki ya shiru ba zai ja baki ya shiru ba to balle wannan addinin Allah ne kake kare a ciki addinin da Allah maɗaukakin sarki yadda ya saukar da shi sai da ya saukar da tambari akan cewa kuma ya cika shi ba a buƙatar ƙari. saboda haka duk sadda kake faɗin magana kana danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka sani da cewa duk yadda kake gani kyau da nagartar wannan magana to kana bijirar da kanka zuwa ga azaba Allah ne domin abin dubawa shine wannan maganar ta tabbata annabi ya faɗa ko bata tabbata ba mafi karancin abin da zaka ce sai ka ce baka sani ba in baka sani ba ka je ka bincika in ka ce to ai baka da ilimin bincikawa to wannan kujerar ta wannan malantar bata dace da kai ba kenan ba kai qualifying ba ina fata an gane ka ce ai kai za ka iya yin wa'azi amma ta ce hadisan ne ba za ka iya ba za ka iya karantarwa amma hadisan ne ba za ka iya tacewa ba sai a ce kenan har yanzu ba ka iya wa'azin ba kenan ko kun fahimta to mataki na farko da ake son kowa ya fahimta kenan cewa kana bijirar da kanka ne zuwa ga azaba Allah saniyan na biyu intisharu a ka'ida za'iga wa munharifa yaɗa maganganu ko hadisai waɗanda ba su tabbata ba to daga cikin haɗuransu akwai yaɗuwar munanan aƙidoji da kuma karkatattun aƙidoji kan kamar rafidanci shine shi'anci zagin abubakar da umar da usman da kuma watsi da su wal itizal da kuma aƙida ta mu'tazilanci ita ce aƙidar ba ruwanka da abubuwan da al'ummar musulmi suke a kai matuƙar waɗannan abubuwan sun saɓa wa tunaninka ko hankalinka asalin mu'tazilanci ya gino akan haka ne shine hankali ke gaba da nassi duk abin da nassi ya zo da shi in hankali ya kafa ɗauka to sai hankali ya ki ɗauka imani sai ya ki yarda da shi wannan ita ce aƙidar mu'tazilanci a ƙarƙashin haka ma'utazulawa suka yi inkarin abubuwa da yawa daga ciki akwai azabar kabari suka ce sani da su da dama ana rufe mamaci wani dalili ya sa a je a tono shi sai a gan shi ba wata alama azaba ko ni'ima a jikin shi sai su ce inda da gaske azaba kabari gaskiya ce ya kamata a same shi cikin wata ni'ima ya kamata kuma a same shi in kafiri ne ko munafiki ko kaza cikin wata azaba to sai a same shi samun alin yadda aka binne shi don haka wannan dalili ne akan azabar karya ce me yasa saboda hankali ko his senses ɗinsu sun kasa gani ko sun kasa shaida sai su karyata to waɗannan su suke inkarin abubuwa da yawa daga ciki suna inkarin cewa annabi isa alaihi salatu wassalam ba zai zo a ƙarshen duniya ba daga cikin aƙidarsu suna inkarin fitowar mahadi a ƙarshen duniya daga cikin aƙidarsu munana suna inkarin matsaloli waɗanda al'ummar musulmi sun tabbatar da su kuma sun haɗu a kansu kamar mai kamar matsalar hailan mace mace ce take haila za ta yi sallah ko ba za ta yi sallah ba suka ce za ta yi sallah abinda qur'ani ya hana shine mai saduwa da ita amma mace tana haila suka ce za ta yi sallah waɗannan mutanen za ku fahimta sun aka dawo Najeriya aka ce yan kala ƙato ko yan tatsi ne su ne asalin mu'tazila inna ma abu in yazo Najeriya ne sai ƙara burkucewa ina fata an gane wata jahum da kuma jahamanci jamanci su kuma wasu mutane ne na mabiya jahamu dan safuwa su kuma asalin aqida su tafi bayyana ne wajen inkarin siffofin Allah sai su ce Allah bai da wata siffa Allah ba mai ji bane su ce Allah ba mai gani bane Allah ba sami'u bane Allah ba basiru bane wato siffofin da ke cikin asam wal basru sai su inkarin su su suna inkarin dukkanin siffofi ne gaba daya to da sauran wasu munanan aƙidoji waɗanda suna da tarayya da mu'tazilawa da kuma ainihin rafidanci don haka ga duk dan bid'a in ya haɗu da ɗan bid'a za su iya zama su sha shayi tare tafiya su za ta iya tafiya ɗaya sai an je wasu yan ni suke iya rabuwa don haka za ka ga da yan shi'a da yan ɗariƙu suna iya haɗa masallaci guda suna haɗa tawagar zanga-zanga guda suna iya auratayya suna iya mu'amaloli saboda me saboda asali suna da abubuwan da suke manya-manya ne waɗanda suka haɗa su misali gaba ɗayan din na shi'a gaba ɗayansu sun ɗibo su ne daga cikin mu'tazilanci saboda asalin mu'tazilawa sun riga shi'a bayyana to da shi'a suka zo sai suka ga to da su ɗibo daga na ahlus sunna to gwamma su ɗibo daga na mu'tazilawa Dan haka sai suka dubi usulul hamsa wasu asula wasu ka'idoji guda biyar da mu'tazilawa suka gina addini akai su ma 'yan shi'a sai suka gina akai Dan haka za ga ko a yanzu sun fi fahimtar juna ina fata an gane malam yake cewa bi sababi adami eh, aha wa ghairi zalika da waɗansu matsaloli waɗanda matukar an bar hadisan ƙarya ana yaɗa su to ire-iren waɗannan bidi'o'i da aƙidoji karkatattu za su yaɗu ba dan komai ba bi sababi adami tahkimin nusus saboda ba za a bari a hukunci da nasoshin alqur'ani da sunna ba wa inna ma bi tahkimu ilmul mantiq wal aqal kawai za a ce a'a a yi amfani da kai na menene fahimtarka wane menene hankalin hankalinka ya ɗauka amma maganar nasoshi fa sai a watsar da su walam ya'lamu anna shar'a la ya'ti bima tuhiluhu al-uqul ba san cewa shari'a ba ta zo da abin da ke sabawa hankali ba shari'ar musulunci ba abinda da ta zo da shi wanda ya sabawa hankali walakin qad ya'ti bima tuharu bihi al-uqul sai dai shari'ar musulunci takan zo da abubuwan da kwakwalwa ko kuma tunani zai ji wannan abin ya yi mishi gingirin amma ba dai ya ce wannan abin ya saba ba sai dai ji kamar abin ya nauyi saboda ko bai saba jin shi ba da zai da tsari mai bayani sai ga abin ya fahimce shi walakin malam yake cewa fa kharaju bi tahkimihim al-batil shikenan da kokarin da suke yi na ainihin wato hukunci da barna sai suka fita daga cikin tsarin addinin musulunci suka fita a i'tiqadi ahli sunna wal jama'a suka fita daga cikin aqidar ahli sunna wal jama'a abin da ake nufi da ahli sunna anan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ake nufi da jama'a anan su ne jama'ar da suka tsaya akan wannan abu da sahabban manzon Allah suke akai galibi duk sanda aka ce ahli sunna wal jama'a ya kamata ka rinka fahimtar haka ka ce ahli sunna to wannan kowa zai iya shiga amma aka ce ahli sunna wal jama'a ahli sunna sune asalin sahabbai ne suka zo da sunna din da ake nufi da sunna anan shine asalin addinin da annabi ya karantar da su to aljama'a fa sune jama'atul muslimina allazina ja'u min ba'dihim jama'ar musulmi waɗanda suka zo a bayan su ka karanta sharhin wannan magana a cikin sharhin aqidatul tahawiyya raw alwasitiyya ta malam muhammad ah, khalil harraf da kuma malam usaimin zaka ga me ake nufi da ahlus sunnati wal jama'a ina fata an gane sai yake cewa mazhabus salaf mazhabus umma suka saba wa mazhabi na ainihin magabatan wannan al'umma Almashudu mashhud lahum bil khairiyya waɗanda suka samu shaidar mutanen kirki ne su min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-qa'il daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa khairun nasi karni mutanen da suka fi kowa su ne qarni mutane na zamanin da na rayu summa allazina yalunahum sannan waɗanda suka zo bayan su summa allazina sannan waɗanda suka zo wannan hadisi sahihin hadisi ne al-imam al-bukhari da muslim sun rawaito shi daga sahabi abdullahi dan mas'ud da kuma ainihin sahabi imran dan husain allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda idan kun fahimci wannan jama'a daga cikin haɗarin da ake so a nuna mana a nan na yaɗa hadisan karya su ne ne fitowar aƙidoji munana kamar yadda yanzu in ka je sai ka samu shugaban ɗariƙa da na shi'a suna cike da baƙaƙen aƙidoji da munanan aƙidoji sai ta tambaye shi ina hadisin da ya dogara sai ka ji ya kawo wani mataccen hadisi misali ɗan ɗariƙar shaziliya suka ce haramun ne yin addu'a yin addu'a suka ce addu'a ittihamun rabbi yin addu'a to tuhumar Allah ne ma wato ba ma san Allah ya san abin da kake ciki ba sai ka faɗa kai asuwa har za ka faɗa wa Allah abin da ke cikin zuciyarka to faɗe rashin yarda da Allah ne me dalilin sai suka kawo hadisi hadisin shi ne wai sadda aka ɗauki annabi ibrahim aka saka a majaljawa aka wurga shi cikin wuta sai mala'ika ya zo carab sai cafe shi ya ko kana da buƙatar taimako sai ce in dai daga gare ka ne ba na buƙata sai ya ce to ka roki Allah mana sai annabi Ibrahim ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ai tunda Allah ya san halin da nake ciki to ya isa ba sai na tambaye shi ba a ƙarƙashin wannan hadisin sai suka kafa aƙidar cewa addu'a haramun ce ina ayoyin da suke cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku dawowansu da waɗannan ayoyin sun rike wannan hadisin to in ka zaunar da su ka tambaye su wane ne ya fitar da wannan hadisin da za su iya faɗa maka ba mu da ke harka hadisi sai muka bincika sai mu ga shi wannan hadisin an fitar da shi ne a cikin littafin tsohon alkawari shi ne old testament yana nan a cikin old testament ma'ana kaga kenan asalin wannan hadisin daga wula yake daga bible yake daga bible yake to amma me yake faruwa larabawa waɗanda suke kiristoci ai suna da ɗimbin yawa waɗanda in ka je za ka ga da larabci suke komai nasu in ka je ka samu wani addu'a ko wani abubuwan masu ne sai ka ɗauka cewa musulmi ne sai ba za ka ji suna rabbana ya ilahana ya kaza ya kaza ya kaza kenan wannan hadisin kana karanta bible old testament na larabci sai ka gan shi yana nan babu shakka a kai kenan yanzu me asalin wannan muguwa aƙidar tasu magana ce suka ɗauko ta daga old testament amma ce suka danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta da isnadi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa amma wani tsohon reverend father ne ya faɗe ta danganta ta ga annabi bayan ya musulunta irin yadda kuke ganganci yanzu da yaran wani fastuwa musulunta ko gobe sai ku kawo shi na wai zai wa'azi yayi wa'azi ne zai faɗa jiya musulunta ko fatiha bai iya ba amma wai sai musulmi su ce wai ga wani babban malami zai yi wa'azi ku je ku haɗa shi da yan islamiyya su koya ma yadda ake tsarki da yadda ake alala da yadda ake sallah tukuna bayan wata shida ji ya iya tahiya ya iya salati ya iya fatiha to amma yau da wani rabban fada ya musulunta sai ga musulmi sun fara yawo da shi gari gari ana cewa wai zai yi wa'azi yayi wa'azi ya ce me irin waɗannan su ne sai su ga ga wani abu musulmi na yi ga wani abu da ya sani a cikin ilimin can nashi na da sai ga abubuwan sun yi kama kawai in yazo zo sai ce ai duk abin ɗaya ne to musulunci yana da keke da keke da ya kawo nashi musulunci ya kawo sai a ga a'a akwai inda dai suka so su kama amma akwai inda nashi ya rusa wanda musulunci ya zo da shi domin galibin abubuwan da ke cikin babu musamman ma ita old testament rubutun wasu karti ne waɗanda suka zauna kawai suka kakkara shi yasa su da kansu suka fitar da report cewa 50,000 errors in the bible again the most dangerous book on earth is the bible therefore keep it under kit and lock suka ce duk duniya littafin da ya fi kowanne hadari ne bible don haka zaman ka lafiya ka saka shi a cikin adaka ka sa kwaɗo ka kulle in hanyar ya fito ya to matsala ta faru don haka ka karanta ahmad dirar inda yake cewa is the bible god's word halin kitabul muqaddas kalamullah anya kuwa bible magana Allah ne domin akwai too much contradiction akwai too much conflict tsakanin statements kenan maganganun da suke irin wannan za su zama daga Allah walau kana min inda ghairin lahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira haka Allah yace afala yatadabbaruna quran ba sa lura da Alkur'ani ne da a ce ba daga Allah yake ba da an samu rigingimu to tun daga Allah yake ba fa tun daga Allah ne fa babu rigima kenan yanzu ka ga wannan aƙidar da ɗan ɗariƙar shaziliya suka gina ta akan cewa addu'a haramun ce kuma addu'a tuhumar Allah ce a ina suka samo ta? a cikin wani hadisi na ƙarya wanda aka ɗauko shi daga cikin dagula amma aka danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a waye gari sai ka ji ƴan ɗariƙu suna sukar abubuwan da yake dukkan musulmi sun amince da su misali a cikin maulidin nan jama'a a birnin Kebbi aka samu wani fitsararren ɗan ɗariƙa jama'a yanzu haka kasadin yana nan a mu. kuma a wannan maulidin fa yake cewa aljanna su sun wuce aljanna tuni ya ce kuma sallah sallar ne azumi azumin ne hajji ya ce duk wannan yawon banza ne ya ce kawai ka so kaulaha kawai shi kenan ka samu aljanna yanzu jama'a waɗannan aƙidojin aƙidojin nan suna da wurin zama a cikin alkur'ani ko hadisi babu to amma sai rinka tarka tarkan wasu maganganu waɗanda ya rinka cewa annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ya ta kawo su tatsuniyoyi ne waɗannan don haka addininsu ya lalace don haka sarakunan gargajiya da 'yan siyasa kun tafka kuskure da kuka ce a zo a haɗa kai da 'yan ɗariƙa ba haɗa kai ake da su ba cewa ake su gyara addininsu suna gyara addinin kawai shi ke nan sai a dawo sai a ga an hannu sun yi dawa ne sun kauce wa hanya da ya out of line kowa ya rubuta amsa 2 times two nawa 4 sai wani ya rubuta 80 sai aka rasa yadda za a yi maki to yaya ya dawo hanya kawai ya rubuta nawa ya rubuta ko kawai shi ke. don haka matsalar da take faruwa wato babu yadda za a yi suna ɗibo addini daga asali irin waɗannan tuwasa wato tushe irin waɗannan na ƙarya kuma addinin ya zo ya haɗu tare ba ya haɗu tare ba don haka kun yi mugun kuskure haka duk wani mai wani tunani cikin matasa da ɗan boko da ke tunanin wani musulmi su zo su haɗa kai a'a wato bincike za a tsaya a yi menene ya raba kan musulmi abinda muke so ku daina zama gidadawa karatun tukan da kuke ku rinka dawo da su kuna aura da yadda rayuwa take idan yanzu a cikin jami'a aka samu wani inhirafi aka samu wasu ɗabi'u sun taso zama ake a ce menene ya kawo ɗabi'un sannan ya za a yi maganin su haka ake yin bincike na ilimi menene ya kawo waɗannan musulmi suke karo da junansu sai a tsaya a bincika yaushe za a ce misali wani ya yarda cewa sallah tana daga cikin hanyar kusanci zuwa ga Allah wani kuma ya buɗe baki ya ce sallar banza to sai a ce wai waɗannan wani su zo su haɗa kai sauraka sarakunan gargajiya masu martabobi ne ko ko masu gardamomi ne babu shakka girman ku zai gardama in kuka ci gaba da wannan kwangilar kuma wallahi 'yan siyasa ne suke yaudara ku kuma za su kai ku su baro ku babu wata ajanda ta haɗa kai sai dai a tsaya a dubi suwaye ke barna waɗannan masu barna ko suwaye ba a rage ba domin ana da ma'auni Allahun nabi an kitaba bil haqqi wal mizan Allah ya saukar da littafi ya saukar da mai ma'auni sai a tsaya a auna a karanta a duba wani ya zo da kaza kaza ba daidai bane ya bari wani yana yin kaza kaza ba daidai bane ya bari wani yana faɗin kaza kaza ba daidai bane ya bari sai a baya a kai amma ba haka ba wannan nazariyar malamai na ƙungiyar izala na jos da na kabila da na dariƙa har da masu da'awar cewa su 'yan salafiya ne ba sun je sun taru ban yarima ba lokacin shari'a shi ta shekara takwas ya dafa musu taliya da wake da shinkafa da sauransu duk sun ci ya ɗibi kuɗi da motoci ya ba su sun yaudare shi akan sun haɗa kai don Allah tun daga zamfara har zuru ka je ka binciki ina aikin haɗin kan da yarima suka ci kuɗin shi akan cewa sun haɗa kai da suka gane in sun je wurin shi zai ba su kuɗi zai ba su mota in suka je sai su yi lif sai kowa zai sa kai a ƙi da shi ya je karɓo mota ya karɓo kuɗi sai dawo garin sai ya zo hudubar da ya runa ya musu akan haɗin kan sun manta da ita sun bar mishi ita a zamfara da aka gama yanzu ina ta'asirin aikin da ya runa yau babu wannan ta'asirin saboda me saboda bai tsaya ya dubi menene asali ya raba kan musulmi ba ya za a dawo a haɗa kansu sai kawai ya ba da ƙarfin ku haɗa kai kuma in ya haɗa su kowa zai zo ne da sunan me kowa zai zo da sunan musulunci ne kuma duk wanda ya san yana da wata muguwar aƙida in ya zo wurin haɗin kan ba zai bayyana ta ba sai zo da siffa da aiki da aƙida da magana ta musulunci sai a hadu a bashi mota a bashi kaza a bashi kaza in ya tafi sai zai ci gaba da abin da yake yi bayan shekara takwas ya nuna da kanshi sai dawo gane cewa ya yi kuskuren da bai taɓa yi ba kuma ya yi kuskuren da sai dai Allah ya gyara amma babu yadda zai gyara shi domin ya gane cewa ɗan damfara ne Allah ya kyauta sai da haka jama'a kun ji hadisan ƙarya suna taimakawa wajen yaɗuwar munanan aƙidu ina fata an gane sai ka ji kawai mutum ya ce shi Allah ne a tambayi sai ce ai ga hadisi ya ce kaza mutum ya zo yana rawa yana zikiri yana ihu a cikin kasuwa sai ce ai manzon Allah ya ce ku yi zikiri har a ce muku mahaukata a ina aka faɗi waɗannan hadisan wane ne ya fitar da su a cikin malaman hadisi wane ne ya inganta su salisan na uku intisharul bid'a wal khurafat wal khuza'dulat na daga cikin hadarin hadisai na ƙarya shine yaduwar bid'o'i da shirme da ban kaura wa tarwijiha baina ammatin nasi da kuma yaɗa su a tsakankanin mutane don Allah dubi azumin tsofaffi ka duba rashin imani sai tsoho ya tsufa Allah yana ce mishi wa annan lazina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin baba in ka tsufa Allah ya ce ba za ka iya ba eh ya sauke maka sai ka ciyar amma sai wani shaidani sai zo ya ce to baba ga naku na tsofaffi dan haka wani tsohon yayin rajab ya yi sha'abana ya zo da yi ramadana kwana tafa'in zai yi ibn al ya ce tun da Allah yake bai taba irin wannan taɓa zarcen ba azumin wata uku manzon Allah bai taba yi ba yace manzon Allah bai taba azumin Rajab ba to waɗannan bidiyoyin da suka yadu sai abubuwa suka biyo baya daga cikin abubuwan da suka biyo baya su ne ne sai kuma a ce akwai sallar Rajab akwai sadakar da ake ta rajab akwai akiratu rajab akwai wata akuya ko wani bunsuru ko taure da ake yanka saboda watan rajab abubuwa da yawa sai suka bullo waɗannan irin hadisan ƙarya da ake yi su ne sai ga yara an yi mutuwa a gidansu sai da kowa ya shafa bakin gawayi a goshe shi duk wasu irin hurafat ne waɗanda daga ina aka samo asalin su daga hadisan ƙarya waɗannan hadisan ƙarya su ne za ka ga mutum ya rasu sai a cusa auduga a kunnen shi da hanci da dubura duk hadisan ƙarya ne suka jawo waɗannan waɗannan hadisai na ƙarya su suka jawo takutaha da ake rawar takutaha su suka jawo biyan kuɗin shara da duk waɗannan abubuwa da ake yi a wannan lokacin shara ne za ka kawo gunguman ice shi kuma zai kawo kaza wannan duk waɗannan shegantaku sun biyo bayan hadisan ƙarya ne وقد قال أبو نصر ابن سلام al-imamu abu nasr ibn ya ce laysa shay'un asqala ala ahli ilhadi wala abghara ilaihim min sama'il hadisi wa riwayatihi wa isnadihi babu abin da ke ainihin wato da nauyi yake fusatar da 'yan bid'a waɗanda suka karkace irin sauraron hadisi in aka fara karatun hadisi sai hankalin su ya tashi in aka fara kawo ruwayoyi da isnadi sai hankalin su ya tashi don ne domin gaskiya za ta bayyana ƙarya fa za ta wargaje ban na kazifu bil haqqi ala al batil fa yadmaruhu fa huwa zahiq wani lakum al waylu Allah yakan ɗauki gaskiya ne ya wurgi ƙarya da ita shi yasa idan bidi'a ta kullowa ko ahlus sunna ba shagaltuwa za ku yi da raddin asalin bidi'ar ba sai ku gane ita bidi'ar ta bullo ne bayan kaddara Allah zai ƙaddara za ta bullo da kuma sakacinku wajen karantar da sunna shi ne kuka zage kuna karantar da sunna za ka ga cewa bid'a ba ta samun wurin zama wannan na daga cikin sirrin da yasa ɗan bid'a ba sa so su ji ana karantar da sunna saboda ne ana karantar da mutane sunna ba za su karɓi bid'a ba in ana karantar da mutane tauhidi ba za su yi shirka ba in ana wayarwa da mutane kai ka duba yanzu yan boko galibin shirman da ake ba sa yi me yasa saboda kansu ya waye ba fa ilimi ne na addini ba amma saboda sai samu as-saqafa al-ijtima'iyya sun samu wayewar kai ta rayuwa ta zamantakewa in ka kawo musu wani abin sai ce a shi ba zai dauki wannan ba to don haka irin waɗannan mutane ba sa so su ji ana karantar da mutane abin da zai wayar musu da kai Allah ya kiyaye wannan magana ya dauko ta daga cikin al-khulafa fi usulul hadisi shafi na 30 rabi'an hanya ta hudu daga cikin hanyoyin da wato ainihin ko hadari na hudu daga cikin hadarin da hadisan ƙarya ke kawowa intisharul ahadith al-mawdu'a wal batila fadlan an ad-da'ifa bil isnad wal inaya bihi yankashifu zalika wato yaduwar hadisai na ƙarya da hadisan banza waɗanda ba su da ko isnadi balle ma a ce hadisai masu rauni wannan yana daga ainihin wato cikin abubuwan da ke taimakawa su hadisan su yadu ƙarya ta yadu ita ce yada hadisan yanzu jama'a dan Allah sai ka ji mutum ya ce zai karantar da littafin tanqihul qawli sai ka ji mutum ya ce zai karantar da littafin durratun nasihina idan zai karantar da littafin tanqihul qawli ne don gane falala da darajar manzon Allah da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me zai sa ya saka wannan littafin ya karanta, me yasa ba zai sami ingantaccen littafi wanda al-Imam Tirmidhi ya rubuta Shama'ilul Muhammadiyya tarihi ne da ɗabi'u da halayen manzon Allah Imam Tirmidhi ke kawowa ingantattun bayanai ne daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ba za a karanta wannan ba amma daga cikin sharrin da ya same mu a Najeriya jama'a littattafan da ake karantawa a duniya alal mustawal alami waɗanda su ne duniya ta karba sai ka ga san malamai ma ba san su ba sai ga gajjejin malami a Najeriya ya je Madina yana tambaya akwai jallalai ne sai ga shi ne akwai ina a Najeriya ana son ka je ka ɗauko tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari tafsirin Baghawi waɗannan irin tafsirai su ne tafsiran da malaman duniya suke karantawa ka zo ka mai da al'umma ka ta tafi tunaninsu da iliminsu daidai da mutanen duniya amma sai ka ga ɗan najeriya in ya je ya samu kai ka daina magana dan najeriya wanda yake ammatul ammawa jahili ka daina magana wannan ɗalibin ilimi a najeriya zama in aka ɗauke shi a jami'an islamiyya sai je sai samu kanshi a gida banci saboda abubuwan da aka karantar da sauran ɗalibai suka yi nisa a kai shi a nan ƙasar ya tashi gaba ɗaya malaman shi ba su san su ba idan aka fara kawo su kuma sai malaman shi su tashi suna faɗa so da dama sai ga ɗalibi in ya je jami'ar islamiyya in ya ga abin da aka kawo garin su aka faɗa sai zai samu kawai an zo an shirya mace ana ta yin aiki akan wannan abu sai na mamaki sai ka je na tambayar ya abin da ya tabbata saboda da aka kawo abin garin su sai da aka cire limamin juma'a sai da aka dakatar da shugaban kungiya sai da 'yan majalisar koli na national suka yi taro a kan wannan matsala ma'ana sai da kiyamar ƙasarsu ta tashi gaba ɗaya tsaye to sai zai ga kawai ga shi nan wannan abin ba a bakin kuma ba ana tattauna shi ko kuma ana aiki da shi wato sai ga to waɗannan manyan malaman duniya ne suke aiki da wannan abin amma can kuma malaman da ya yarda da su ya ga sun yi musu sai ɗan samu ɗan wani abin nan kwashen rudani a cikin kwakwalwar shi dan karamin rudewa haka sai ka jira cewa yanzu wato abin nan ya tabbata eh ya tabbata abin eh Allahu akbar to Allah ya taimake mu Allah to ana nan ana nan wallahi bari in gaya muku yau shekara ashirin da ta wuce muna daura a Kano akwai wani sakatare ne na wata kungiya a nan garin babu irin fitina da bai ja mana ba mu muna karantawa ba karkashin kungiyar su ba amma da zaran mun karantar da ya gan mu a masallacin kungiyar su mun je sallar juma'a sai tsogano wannan rikicin a tashi a kayyata abin a yi bakakken maganganu a yi munanan maganganu a yi kaza wani kaje muna daura sai ya kaga hannu sai ya tambaya in ya tambaya kai sai malamin sai shi wannan abin ai ya tabbata sai a ce duba duba ran mana duba riyadus salihin mana duba kaza sai kuma ya dawo sai ya ce mana oh, yanzu kaga abin nan da muke ta jin rikici a zariya ya tabbata sai mu ce eh, ba komai ba komai sai Allah ya ce mu sai tafi jami'ar islamiyya sai karatu wallahi ni da shi muka haɗu sai ce wallahi zariya ba za ta zauna ba na ce mishi ne yasa yace mutanen kungiyar da ba sa kauna Allah sai ya kibiya sai ya wuce sai ya gudu hijira me hana ta zaune ba abin da ya hana ta zaune sai kai irin abin da al-Imam Izzuddin ibn Abdul Salam yayi Izzuddin ibn Abdul Salam ya karanta jama'a kaza ba daidai bane da ya gano ilimin shi yanzu ya kai abin daidai ne sai miƙe ya ce jama'a wanda ya san ya san wanda bai san ba ne ya na ɗanwa na ɗanwa ne abin da na gaya muku ɗin nan da to na gano ba daidai ba ne haka na janye shi na bar shi sai ya kaɗa raƙumin shi sai ya hau yana kewaye ƙasar garin misra ya je ya samu tarin jama'a sai ce maganar nan da kuka ji daga gare ni to na gano ba daidai ba ce na janye ta ba shi kenan sai ka ci gaba da zaman ka lafiya ba amma wallahi yanzu yakan kai shekara biyar bai ma shigo zariya ba gaba ɗaya fashe iyalan shi a garin saboda me ya ce ya gano gaskiya ita ce wannan da'awar da muke to amma kuma shine manajan faɗa da ita to yanzu ya je ya karatu ya gano kuma gaskiya ce to zai ga mutanen shi gaskiya ce mana amma zai ce ya gane cewa ba yadda za a yi su bi ne to shi yasa kullum idan muka ga wani ya taso dan tsako haka sai mu ce a'a ilimin ka bai kai ba bari bayan shekara ashirin sannan da ka kawo nan lokacin ne mun yi nisa Allah kiyaye to jama'a kun ji idan kun fahimci wannan da kyau to lallai akwai hadari ga mutumin da ku ji zai zo yana karantar da global maram in bai iya takharijin shi ba matukar da ka iya takharijin hadisan global maram ba to akwai hadari to kenan sai ka samu nuska wadda take muharraja muhaqqaqa kamar nuskar samir na ɗaya na biyu akwai haɗarin ka zo kana karantar da riyadu salihina in ba za ka iya takhrije shi ba domin riyadu salihina ma akwai hadisai ɗaya waɗanda ba a rasa rauni ko munkari ko shaz a ciki kenan ashe kana buƙatar lallai ka samu aiki da malamai suka zauna suka yi akan riyadu salihina kamar takhrijin da samun ya mishi ko kuma makamantan haka na biyu me yasa ne idan ka samu kanka a halin ba za ka iya karantar da kaza ba ba za ka gaya wa jama'a ka ba sai ka ce musu jama'a ba zan iya ba sa nake 1960s 70s muna da malamai wanda sun yi boko amma sai zama a ba su ba da ƙarfi a wajen biology da chemistry ba sai aka ne sai aka ce to a tafi india da bangladesh a je a ɗibo malamai haka aka rinka zuwa ana ɗibo su suna karantar da mijiyorin 60s 70s 80s yanzu ina garin babu sauran indiyoyi ko 'yan bangladesh a cikin sakandarorin najeriya me yasa saboda a lokacin da aka gano ana buƙatar physics da chemistry da biology amma 'yan najeriya nan da suka yi boko ba su iya ba su aka ji aka ɗibo suka karantar yanzu yaran da aka karantar su suka waye gari suka zama ne su ne malamai ku yi haka mana kai ne liman a masallaci sai gudu ya tsare maka ne gudu ya tsare maka shine karatu ya tsare maka ba laifi bane domin ci gaba ake yi inda ma kuskuren da kai shine a ka'idar ilimi duk sanda kake karantarwa kai ma ka zama kana da inda kake tsotsowa to in ya zama babu wannan to za a waye gari gudu ya tsare maka domin a daka ce ka zo ka take ta da kuɗi kullum ana cewa mai gida kawo kuɗin cefa ne kana ka shingiɗa kai sai ka sa hannun dama sai ka miƙo da na hagu sai ka koma sai ka lauye to wata ran za ka shafa ka ji ba komai ko to ran nan kuma ka ga matsala ta faru gudu ya kare kafin ka je ka nemo an ji yunwa a gidan don haka jama'a ka'ida ita ce koyi ka koyar koyi ka koyar dubi mutumin da ya gama digirin farko aka ɗauke shi assistant graduate a makaranta yana karantarwa zama ike haka sai je register yana masters yana gama masa sai je rijista sai fara PhD ya gama PhD ba zama zai ana ce mishi doctorate ba sai kuma ya ta researching ana publishing ana publishing a duniya ana nan sai zama prof har ya zama professor nan zai daina ba zai daina ba kenan a lokacin da ya zama professor ai ba wurin wani yake zuwa yake dauko lecture ba a lokacin da ya zama doctor ai ba wurin wani yake zuwa ba wato yanzu shi ya goge a cikin wannan fage shi da kanshi yake tashi yake bincike abin da muke fatan malaman arabiya su rinka yi kenan to amma ya asaf wato sai malaman arabiya sun zama galibi tunanin su irin tunanin ruwan bagaza ne mu da hammata ne yawa in dai ka iya to ka sauka to shi kenan sai dai kayi kayi kwana kayi kayi kwana kayi kayi kwana to in aka samu wani ya je ya yi qawaidi in ya dawo ƙauyen to sai ka ce to wannan littafi na yahudawa ne sai a ga mafi yawancin alarammomi a da suke faɗa da malamai masu karantar da fiƙihu saboda ne yana ta karantar da alkur'ani amma bai iya sallah ba bai iya wankan janaba ba matan shi bata iya wankan haila ba a gidan duk ba wanda ya iya alwala sai wani ya je ya yi ƙawa'idi ya dawo garin da ya dawo kawa'idi sai zai yana cewa wanda ya kaza ya kaza batsalat salatuhu wanda ya kaza ya kaza sajada qabla salami shi wancan alaramma da aka tashi shekara 62 babu a matsayin shi shine malami ya waye gari ya zama ne bai san waɗannan abubuwan ba sannan irin abubuwan da ake cewa suna bata sallah sannan shi ta ɗauki wannan siffar to sai ce wannan littafi na yahudawa ne da haka za a ga mafi yawancin alarammomi musamman a da masu karatun qur'ani suna musu littattafan fiqh da na hadisi suna cewa waɗannan kishiyoyin alqur'ani ne suna yin haka ne kawai don su zauna lafiya ina fata an gane misali wallahi mai sauraron wa'azi ne kawai ya je ƙauye za a raba gado babban limamin ƙauyen kawai da ya kwashi wani ɓangare na dukiya sai ya miƙa yaron shi nan a ajiye mishi shi ne rabon gadon tukuna fa amma fa ba shi daga cikin maciya gado shi liman ne aka kira shi raba gado da ya ɗibi wani ɓangare sai ya ja can gefe guda shi wannan yana zaune yawon shi ne ya rasu an zo za a raba gado ya tsaya yana wakilta ƴaƴa da mata to da aka gama to a ja wannan ainan a ja wannan ainan sai shi ya ce to wancan da aka ba za ka ce na liman ne sai ya ce a wallahi ne yake ba labari ya ce malam sai na jawo musu <laughs> ya yake sai na jawo yusikumullahu ya ce da na jawo yusikumullahu sai na ce a ina aka ambaci liman da liman ya sai ce to dan izala ne sai gudu <laughs> yace to tun daga ran nan sai gane to dama izala ke na wato aiki da qur'ani yace to shikenan yana dawa sai dawo wurin mu yana nan da shi muke sallah yanzu wannan magana yau an yanke tun wajen 93 ko 94 to a ina ne liman aka ce ya ci gado a ina ne wannan a fiqh ko a qawaidi ko a risala ko a qurtabi a ina to amma man kasan nan haka suke yi in ka ja kai dan izala ne ina fata an gane to tafatturi ne dan dai su samu asirin su ya rufe ne kawai sai gudu Allah kiyaye sannan malam yake cewa khamisan na biyar عدم صيانة الأنبياء عن الأقدار التي لا تليق بشأنهم ومرتبتهم ما نوتي يا ده حديثا قليا شافي ما أربعين دبقي يا ده حديثا قليا ينا جاو رشي كيا هو أما داوا درجة سو فبدا أنا labaran تامس ba ده dace ba yanzu don Allah jama'a ka ji an ce annabi lut annabi lut zina da 'ya'yan shi mata kuma ya sha giya kuma wannan a ce littafin Allah ya faɗa a ce annabi yakubu ya yi damba da Allah har ya naushe Allah yanzu akwai kiyaye martabar annabawa a cikin irin waɗannan labaran babu sai ce kalmin tashira fil isra'iliya kamar labaran da suke yaduwa a cikin labaran da ake samuwa na bani isra'ila na'am labarin aka ce isra'iliya ne bari in yi muku bayani ba duk labari ne da aka ce isra'iliya yake zama ƙarya ba malamai suka ce labarin aka ce wannan kissa isra'iliya ce to tana iya zama ɗayan guda uku ko dai ta zama asalinta ingantacciya ce don ta zo a cikin alkur'ani kamar kissa ashabul kahfi ashabul kahfi ai da isra'ila ne annabi musa ai da isra'ila ne annabi isa ai isra'ila ne to duk abin da Allah ya bada labari game da waɗannan irin annabawan ai isa ce isra'iliya to wannan ta inganta dan ta zuwa cikin alqur'ani yanzu wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz eh, al-aziz al-hamid suratul buruj isa ce isra'iliya ta zo a cikin ta zo a cikin ta zo a cikin sahih muslim ashe kaga wannan isra'iliya ce ingantacciya akwai isra'iliya yadda ba mu san ingancinta ba labari ne muka karanta shi an ce kaza kaza kaza kaza kaza sai mu ja bakin mu sai mu shiru ba mu san ya inganta ko bai inganta ba amma kuma ba mu ga dalilin da zai sa a ki karɓar shi ba amma kuma ba mu da dalilin ya inganta sai mu ja baki mu shiru na uku shine mu karanta wani abu wanda za mu ga daga bani isra'ila ne amma ya yi karo da alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kiyaye to rashin tantance waɗannan irin labaran jama'a yana jan na ƙasa zuwa ga annabawan Allah jama'a ko kun tuna wani lokaci da aka samu wani kafiri zindiki mai suna Salman Rushdi ya rubuta littafi ya zazzagi matan Annabi sallallahu alaihi wasallam kun san cewa kashi casa'in 99 na hadisan da ya dogara da su ya ɗibo su ne a cikin tarihin Ibn Jarir mai qadari anan ya ɗibo me yasa saboda ai mun bayyana a bayan cewa tarihi yana na shida daga cikin haɗiran hadisai marasa inganci a ta'assubul mazhabi ta'assubanci na mazhabanci ka ce ai kai malikiya kawai ni maliki ne ranar kiyama ba maliki zan tashi misali ya zama kawai kai ta'assubancin mazhabanci to duk hadisan ƙarya ne yake ja yanzu ko kun san akwai hadisi da ake danganta wai annabi ya ce akwai zamani da zai zo za a rasa babban malamin da za a je a samo hadisi wurin shi sai an je a'lama min alimin ahli madina wannan hadisi al-imam tirmidhi da ibnu hibban suka rawaito shi hadisi ne da shi kwarai da gaske to wannan hadisin ana kawo shi ne don me don a ta'assubanci da mazhabin malikiya sannan sai a ce yana da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai zo a cikin al'ummata. ta ya fi fitila haske ku bi shi shine abu hanifa hadisin ƙarya ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai zo ya fi iblis cutarwa a cikin al'umma ta sunan shi muhammad ibn idris shafi'i duk wannan hadisan ƙarya ne amma an kawo su ne dan me don ta ta'assubanci da mazhabanci wal junud fil fikri fil fikri wa tasawwur sannan kuma wannan yana jawa mutane daskarewar tunani da kuma yadda za a suranta abubuwa dan Allah jama'a yanzu irin yadda na bayyana muku ɗazu wancan ɗan ɗarika mai wa'azin maulidi irin yadda yake kafshe ƙwaƙwalansu jama'a akan kawai a dawo kawai a bi laha, a dawo kawai a zama ɗan faula yanzu masu irin wannan tunanin jama'a yaushe za su tunanin hadda alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya waɗannan da su tsaya su tunanin a tsaya a yi bincike a cikin alkur'ani a gano hikimar da Allah ya faɗi kaza wanda ilimi za a iya cirewa wace fa'ida za a iya samu a cikin nan yanzu masu irin wannan tunanin jama'a za a samu daga cikin su su zama masu kirkiro wata fasaha wadda za su rubuta yan baya su su gada yayin da suke cewa matasa su yi zikiri har a ce muku mahaukata sai a dafa wa matasa dankali garya guda jama'a sai dai a da gishiri a ciki kawai yara su ci su ta rawa har sai kowa ya faɗi kan shi ya juye yaushe wanda yake wannan jama'a formula ta habba alqur'ani za ta zauna a kan shi formula ilimin usulul tafsiri yaushe formula physics ko chemistry yaushe irin waɗannan za a same su daga cikin engineers ko lawyers ko a same su sun zama biochemistry ko makamantan haka ina za a samu ba za ka samu ba me yasa wannan ya lalata maka ainihin tunani ya daskarar da kai wuri guda idan da ku manta ba a cikin wani kasar da na editin wanda ainihin ne maganar sha'aran nan wanda na ce malam hudu ce kaji ya sa mishi suna ya sa mishi tankaɗe da rolaya malamin da ya kasa ɗin duk da ya gama bayanin haɗarin ɗarin da su suka yaɗa ta sai ya ce a daidai wannan lokacin da muke kashe arewacin najeriya ya ce yarabawa suna can suna ainihin karatun harshen larabci sun yi nisa a jami'o'in duniya ku ji wannan jama'a sun yi nisa a fannoni wannan ba na boko ba tukuna don kun san wani abu jama'a malaman da ke jami'ar islamiyya da umar sai suka dawo suna tantaman ya aka yi bahaushe ya zama dan najeriya ni a gabana aka wannan ya aka hausa suke cewa yan najeriya don hausa yan gane ne to za ka yi mamaki me faru shekarun baya yarabawa ne ake gani suke zuwa jami'ar islamiyya yarabawa ne ke zuwa ummul qura yarabawa ne ke zuwa su'ud don haka din da aka ce dan najeriya bai rabe ne to sai aka ga hausawa kuma ka dan gana ake gani hausawan gana suke zuwa su ne irin su dr ahmad hausawan gana to da bahaushe ya fara zuwa in ka ce kwanan najeriya sai a ce a ka faɗi gaskiya ne ko daga gane kake kana ɓoye kanka da ƙyar aka gano cewa ashe akwai hausawa a najeriya ka wani tarihi mai kuskure fahimta me yasa a daidai lokacin da yarabawa suka yi nisa suna da phd suna kaza suna kaza jama'a yau shekara talatin da biyar da ta wuce wani da ya rabu ya rubutu akan ne akan nikaji ya zo ya yi karatu a jami'ar islamiyya almajirin muhammad nasiru jimal albani abdulrahuf shekara talatin da biyar da ta wuce sai yanzu mikadi ya zo muku da muka tashi aka haife mu a muke an maza matan yarabawa sun sa niqabi da mu da iyayen waka muke muna ce musu matan kulle kulle idanki matan kulle kulle saboda ne mu iyayen mu gela suke sawa gela kuma rigar jahiliya ce haka nassin asarin Aisha ya faɗi al-Imam al-Bayhaqi ya rawaito da isnadi Hasan Aisha tana zaune gida sai ɗan wanta Abdurrahman sai ta shigo da gele sai Aisha ta tashi ta kwace shi ta yayya gashi sai ta yakar ta ce wannan riga ce wannan na jahiliya ne ta ce ba ki san suratul nur ta sauka ba sai ta ɗauko mata katon hijabi to ya aka yi kansu ya waye saboda lokacin mu ana nan ana bugun kirji eh ana nan ana danna matan mutane ana zina da su da sunan cire musu bashin munkiri suna can jami'a suna karatu jami'ar islamiyya ta madina don haka ko yanzu ka je jami'ar islamiyya ka ga suwaye suka fi yawa ka je su'udul islamiyya ka ga suwaye suka fi yawa ka je duk wani ofishi na kasashen larabawa da ake aiki na ambasada ka ga suwaye a wurin don allah ka je muryar najeriya voice of nigeria sashin larabci kaga cewa wane ne ya fara yin labaran duniya da larabci da rabi wane ne ba ya kawo tunanin saboda mai saboda su an bar su sun yi karatu a lokacin da mu nan ana nan ana gina wa mutane falalar ku yi zikiri ku zama mahaukata to ana cewa ku zama mahaukata waɗancan suna can suna PhD ko kun fahimta jama'a kun fahimci maganar da kyau to wannan shi ne haɗarin da ake shiga ciki in ana yaɗa muku ire-iren waɗannan tunanin kuna karbi da watan azumi don Allah ka rinka kallon MTA Lagos MTA Lagos da watan azumi ba sa rufewa za ka ga suna program na musulunci wanda yake gaba ɗaya a nan arewa wannan tunanin bai zo ba to kuyo ku kiyamun laili kuyo ku fada waɗannan mutane da kuke kira malaman ko shehunai wallahi sun mai da ku tumatiri ne da tattasai da atarugu suna markaɗewa kawai suna sha na haka duk wanda ya ce muku sam karku da a jajjage da ku a yau to lallai ne za su tayar da faɗa da shi kamar yadda alaramoni masu karatun qur'ani din nan a ƙasar nan suke cewa masu kawo ƙawa'idi suna kawo yahudanci ko to haka da zaran ka zo yanzu zaka wayarwa da mutane kai dan Allah yanzu ku duba jama'a ku ɗauki kyakkyawan misali ƙarara ku ɗauki ɗahir bauchi ɗan shi na farko phd yake da shi a karatun musulunci amma daga ingila ne yau ɗaya kenan sauran ƴaƴa ƴaƴansu suke yi mun sha haɗuwa da ƴaƴansu a makka ko a Nusra sun tafi suna karatu ko kuma a nan suna nan suna gaya wa ku cewa akwai falalar bugun kirji haka amma su 'ya'yansu fa suna can suna karatu don haka 'ya'yansu ne suke zama khalifofinsu ku kuma fa ku tunaturi da tattasai da atarugu ne 'ya'yanku kuma fa sai su zama kajiji da alayyahu sai hada a markaɗe shikenan kawai in ba haka ba jama'a hakikanin al'amari waɗannan mutane suna zaluntar ka tafi na duburi ka je ka ga don Allah a zauna ana irin wannan bugun mandirin a kofar gidan sharif sala ko masallacin shi zaka ga babu ƴaƴan shi ko ƙwaya ɗaya zaka je ka samu ya killace ƴaƴan suna ta karatuttukan ilimi a gida yana zuwa har cikin gidan jama'a za ya killace su suna karatun a natse duk wata harbewa da rashin kunya su ƴaƴan su ba sa yi amma nan ƴaƴan talakawa fa sai a ce wannan makiyin manzon Allah ne kuma rashin kunya ku tashi ku yi zikiri har sai kun haukace to su kuma ƴaƴansu fa a wannan hadisin ba zai aiki a kansu ba to ya ku ƴan ɗariƙa da aka mai da ku tumatiri da tattasai da atarugu ana markaɗewa to ku za ku yi tunanin wannan Allah ya kiyaye malam yake cewa annabi wa salafi ba'd al-marahil ila haddin ya'sa lahu al-mar hatta qala qa'ilun kullu ayatin tukhalifu ma alayhi ashabuna فهي مؤولة أو منسوخة وحديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ yace al'amarin ne tsanani har sai ka ka ji wata magana ma hankalinka ya tashi domin an samu wani na cewa duk wata aya da ta saba wa abin da malaman mu suke faɗi to dole a yi tawilin wannan ayar ko kuma dole a ce shafaffiya ce don dai maganar malaman ita ce za ta zauna lafiya amma ita ayar kam dole ne ta yi kwana ko kuma ta kwanta shi ne ta yi kwana a yi tawilin ta ko ta kwanta a ce to maganar malaman mu ta shafe ta haka duk wani hadisi ne sa maganar malaman mutum wannan hadisi yana da wata ma'anar ai kwana da shi ko kuma a shafe ma'anar shi Allah ya kiyaye sabi'an na bakwai الطعن في sallallahu alaihi صلى الله عليه hadisan وسلم da labarai na banza suna jin sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabihi waɗanda Allah ya zaɓe su ga annabi shi. dan Allah ka ji hadisin nan naran nan da muka karanto riwaya saifu dan Umar makanyaci munkari wanda ya rawaito cewa wai mujira shi uba yayi zina wannan hadisin na ƙarya shine zazzaki ya tara ƴaƴan jama'a yana karantar da su ma'ana hadisan ƙarya suna jin suka zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallazina radiyallahu anhum waɗanda Allah ya yarda da su wa radu anhu kuma suka yarda da Allah wallazina law anfaqa ahadun bi misli uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa su sahabban nan su waɗanda da a ce wani daga cikin jama'a wanda ba su ba zai ɗauki zinare wanda ya kai girman dutsen uhudu ya sadaka da shi wannan sadakar da shi wannan ya bayar ba za ta daidai da mudu guda na dabino wanda sahabi ya bayar ba ba ma za ta daidai da rabin mudu ba wasu fil haqiqa malai yace a haƙiƙanin gaskiya at-ta'anu fihim ta'anu fid-dini sukar sahabbai sukar addini ce domin ne bal ma aradu ma da fi sahaba illa ta'an fid-dini ai masu sukar sahabbai ma ba kowa suka hara ba addini suka hara al'imamu abu zura yake cewa waɗannan mutane da ke suka sahabbai sun nufi su soki manzan Allah ne sai suka ga in suka soki manzan Allah da ba a yadda ba sai suka fake a fakaice da sukan matan shi da kuma ainihin sahabban shi wanda wannan suka in ta tabbata to addinin gaba ɗaya suwa suka rawaito matan shi da abokan shi to in sun tabbata mutanen banza to addinin ya watse kenan ina fata an gane fa ta'anu bi hamalatihi dan haka sai suka yi suka ga waɗanda suka ɗauko addinin wa naqalatihi suka yi suka kuma zuwa ga waɗanda suka ciro wa duniya suka kawo addinin wallahu mutimmu nurihi sai Allah ya cika hasken shi walau karhal kafirun ko da kafirai sun so ina son ku san daga cikin cika hasken Allah shine Allah ba zai gushe ba yana bubbugo da wata shuka a duk inda yanayi ya da mali shine duk inda wata barna ta tsoro sai ka ga Allah ya tsoro da wasu mutane waɗanda za su tashi su zama dogarai na wargaza ainihin wannan barnar da kuma kare addinin Allah ka yi ƙoƙari ka zama ɗaya daga cikin waɗannan dogaran ta hanyar ka na suka je ka koyi ilimi Allah ya taimaka jama'a kun ji kawo hadisan ƙarya na ja zuwa ga sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda wannan matsalar ita ce muke ciki saminan na takwas da ihmalil isnadi ta hanyar watsi da isnadi to la nudriku ahamiyatal musannafat ba za mu gano darajar littattafai ba haka ne sai mu daga littafi mu ce ga wannan littafin ga kaza ga kaza sai ka ji dan shi ya ce ƙaryar banza yahuda ne suka rubuta to zo karantar da wanda musulmi suka rubuta shi ko ba karantar ba to kai kawo musulmi cikin da ba uba kenan ma'ana kun gane jama'a saboda rashin sanin muhimmancin islami jama'a sai ka ɗaga littafi kafcece wanda malamai suka zauna suka yi aikin rubuta shi suka ya ce wai yahudawa ne suka rubuta shi wai bi yahudanci ne a ciki to ba za mamaki da don ƙur'ani na matsayin shi a wurin su bai gaza haka ba alhadisi ya yi ce littattafai da aka rubuta na hadisi ba za a gane darajar su ba wa ha da waɗansu waɗanda ba na hadisin ba ولا يحصل التثبت في نسبة الكتاب إلى مصنفيها إذ الإسناد أنساب الكتب كما حكاه الحافظ بن حجر ما لم يكن ولا يحصل التثبت كما إيه تبتر وبذات تبتر في نسبة الكتاب في نسبة الكتب دنجم دنجم تلتتفي إلى مصنفيها زوا ما سسو إن باب إسنادي ko kun gane jama'a ku tuna lokacin da muka zo rani muqaddimar karantar da littafin sahihun bukhari sai da muka zo muka kawo muku tarihin littafin da tarihin rubuta shi da isnadin shi da wayan waiko shi da nuskar da zamu dogara da ita da cewa menene yasa zamu dogara da wannan nuskar haka ake yi amma duk yadda ake karantar da littafi a Najeriya kawai sai malamin zai sai bude littafi a halari kawai sai ya fara karantar da ku ya wani littafin ya aka yi rubuta littafin yaya alaƙa shi malamin da littafin babu wannan ba abin hanya ta ilimi shi yasa mai sauraron mu ka biyo mu ranar asabar karfe tara a muciya insha Allahu ta'ala za mu kuma muqaddima ta karantar da littafin sharhu sunna na al-imam muhyi sunna al-hafiz al-bahawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi anan ma sai mun kawo salsala da isnadin littafin da nuskar da zamu dogara da ita da kuma me yasa zamu dogara da wannan nuskar me yasa ma za a karanta littafi irin wannan wannan ita ce ka'idar da ake bi shi ne nake gaya muku irin wannan tsarin sai ka yi shi sai ka koma kai kwanciyar ka kai bacci ba ka shakka gaba da haka amma ka zo kawai ka yi shirme da an zo an ce shirme ne sai ka hau fada amma irin wannan hanya ce wadda take ta tabbas ba ka shakka a gabatar da ita ga kowa jama'a akwai mutanen da suka yi kasar ba sa son babu irin mu ji to me yasa <laughs> kama al-imam ibn ma'in ne ibnu ma'in in yazo ta makarantar sai malamin sai ya tsaye da hadisin yace sai an koro ibnu ma'in me yasa sai da yana ta fadin ƙarya yana ta fadin ƙarya to ibnu ma'in ya zauna zai ce ya ƙarya ne <laughs> haka da na zauna a masallacin juma'a da yin sallar juma'a ma kai sai ne ce to shi ne wa'azin shi kuma kada a sake a ce hadisan shi ba su inganta ba sai na ɗaga hannu na ce to ka je kawo ingantattun eh mu ma kana jin kunya mu sai mu bude maka labulan wai kinaya yake ya ganna a wurin to kada fa a ce hadisan shi ba su inganta ba dole ce a to ka dai ka to ana nan ka sai kawo wancan na old testament din can na jefa annabi ibrahim a cikin wuta sai ya ce a ƙarya ne wannan daga babu ne <laughs> Allah ya kiyaye yanzu ba ma ji shakka jama'a mu muke karatu so ma muke a yada shi so muke ko ina ma yadu da duk gidajen rediyon Najeriya za suke ce za su sa za mu ce su sa kuma sharaɗi mu ce ka a rage mana harafi ko ɗaya kuma duk wani malami da yake jin abin da ake faɗi da Hausa a je a sa mishi ba ma shakka to in ka san ka shirya abin da kake karantarwa ka san dan me za ka ji tsoro a dan me ka ga da ce za ka kawo kasan rika ba ka ce a'a ko kuma kun kai rana eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> Allah ya kyauta Allah ba ku yana ce har shahid sani da ya na sami littafin da yawan malam zafin rabbi sai daga nan shekari fadi muna zane muna jira da shi ce yi malam littafin da ka rubuta malam jafar kake wa rabbi ko kuwa al zahabi ko kuma malaman hadisi zai ce wannan ce littafin da kake rabbi akan Allah na sama da wa kake sai ce ta samu ne nake kwarai da gaske ce a kake da shi ya samu sai da ba sa son ta fanzu sai na ce mai malam na zuwa sai na fita sai na ɗauko na ce shi ne wanda yake shi ne ya duba bane ce sai na karɓa na mayar mota sai na ce mutu gaba da magana sai ce amma yaya aka na ce a'a yanzu malam dai malam Jafar kake wa raddi ko imamin zahabi wanda ya littafi al'ulumi min aliyyul ghaffar ko ta malaman hadisi don aqida malaman hadisi gaba ɗaya ce Allah na sama haka sabuwar ya faɗi a cikin littafin shi aqidatu ahlul hadis to yanzu misali me yasa nake tsoron mu gani ba tsoron mun rubuta kaza ko ya gani jama'a in mun yi tsakar ko ya gani ba ma editin komai to me yasa mutane suke jin tsoro imamin bukhari da ya gama rubuta sahihul bukhari zuwa ya tsaya gaban ka'aba yace wannan hujja ce tsakanina da bayan Allah kowa ya dauki wannan littafin ya bauta Allah ranar lahira yace ni ne ni ne na sashi a gaban ka'aba tsakanin ina tsakanin kofar ka'aba da ainihin wato inda eh, eh, hijir isma'il yake makamin ibrahim da hajarin aswad a nan ya tsaya daga cikin wurare mafi daraja bikin ka'aba a lokacin aikin hajji ya ce jama'a ga littafi na rubuta hadisan manzon Allah ne na tace ingantattu wanda duk yake so ya bauta wa Allah kai tsaye da duk abin da ke cikin nan ranar lahira an je ya ce ni ne Allah ya kyauta malam yace wa bayan zalika min al-fawaid aqulu daga ƙarshe sai malam qaryuti yake cewa ina cewa law istafadna min ilmi al-isnad fi hayatina al-yawmiyya da a ce za mu amfana da ilimin hadisi mu tabbata shi a rayuwarmu ta yau da gobe me yake nufi bitasabbuti fi ma yunkanu ilaina ta hanyar tabbatar da abubuwan da ake kawo mana labarai min washayat na ainihin jita-jita da labaran da ake yaɗawa wa gairi zalika da al'amura makamanta haka lakana amrul alaqati bainan nasi ala ghairi a suratin lati nahnu alaiha al'an bi idhnillahi jama'a kun gane abin da malamin ke cewa yanzu malaman hadisi su za su tsaya duk maganar da ta zo kafin su tabbatar da annabi ne sai sun yi ne sai sun tace ko sai malam ya ce to labarin da aka gaya maka ɗazu da ka za ka sai masara kana tsaye ana gafa maka masara sai ne zai ce maka ka ji an ce wani ya yi kaza ka ji an ce wancan ta yi kaza ka ji su wani kaza suke yi waɗannan irin ƙa'idojin na hadisi da za ka ɗibo su ka saka akan wannan labarin to ba ka ga yadda rayuwar mu take ba yadda take a yanzu ba ne haka su da ka ji ba ka son wani me yasa ba ka son shi an zo an ce maka ya ce kaza ka bincika a baka bincika ba jama'a kun fahimci wannan magana da nake cewa magana malamin ne yake magana sharhin kai nake muku ita ce waɗannan ƙa'idojin da malamai ke bi suna tace maganganun da aka yi su shekara dubu ɗaya ko fiye da haka Ba za mu dawo da su yanzu muna ɗabbaka su duk labarin da muka ji mu rinka tasabbut yace to ba rayuwar mu bata zama yadda take a yanzu ba dan yanzu rayuwar mu tana tare da matsaloli waɗanda suke ko dai an sa mana shakka game da mu kanmu ko game da wasu amma matsalar ita ce daga ina labarin da ya sa mana shakkan yake ba ma bincikawa tunda dai an faɗa gaskiya ne sai labarin ya zo ya ruɗa mu to da ba mu ɗauko waɗannan ƙa'idojin mu sa jama'a da Allah ya taimake mu bari gaya muku ya wuce shekara ashirin duk wanda ya zauna da ni a kasuwar muciya inda muke ɗinki ya san haka nake har sai da ta kai kasan ba inda bayan fada ba inda ake gulma irin wajen teloli amma sai da ya zama shagon ba an daina hira don lokacin an yi gobara kasuwar sabon gari rumfan mu ta kone na dawo nan za a zo a zauna ana ta labarai sai in yi cik sai ce amma wannan magana yaya asalin ta yake shikenan za ka daina zuwa hira aka ce ai wani mutum ne yana nan ba kuwa zo duk maganar da ka faɗa wai sai ce ina gaskiyar magana ya ce kowa makaryaci ne sai muka zauna lafiya ba na gaba da kowa kowa ya zo ba mu gaisa ya gaisa da mu lafiya lau dan haka duk wata sha'i'a da ake ɗaukowa ba za ta zo mana ba dan da ka zo za mu turke ka har ta kai lokacin da da ka zo ka faɗi magana sai mu ce ƙarya ne amma tabbatar mana da gaskiyarta ce a shi wa Allah ta ya tsaya a can ne ya ji to kai ya ce kake yadawa da a ce za mu ɗabbaka wannan a rayuwar mu jama'a da mun zauna lafiya tsakani da Allah ka ɗabbaka haka tsakaninka da matarka idan matarka ɗaya in matanka biyu in matanka uku in matanka hudu kana zuwa sai matarka sai ta ce maka ka ji abin da baba ta yi wai tana nufin babarka to ba za ka ce kashi wallahi ban haka ni ban so zama a gidan nan ba wallahi ba ta matsa min gashi ne yanzu tarihi rikita min rayuwa a'a yanzu labari ne kaji, kuma labarin mugun labari an ce baba ka tayi gulma ko an ce baba ka tayi kaza mugun abu yanzu wannan mugun labari ita da ta faɗa ta zama yar banza ita mataka nake nufi ta zama yar banza don Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in in wani dan banza ya zo da labari fata bayyana don haka yanzu ita zaka saka ta a bayan kanta duk wanda ku aka gani a bayan kanta alamar menene alamar mara gaskiya ne sai a tsaya a yi bincike sai ka je baba e yanzu nan na shigo wanka ta ce kaza aka yi sai baba ta ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah abinda yan nan za su yi min kenan eh to ni yanzu ma na da daga gusau kuma ita ta ce abin da hantsi aka yi kuma yanzu karfe biyar sai a kira ta sai ka ga ta abin nan to ita wallahi da ma za ta ta matsa mata ne tana son ta bar gidan nan to sai ta yi ba da sharri kaga ka'idan malaman hadisi ce ta kawo sai ta zauna da kai lafiya gobe in kai amarya ko ka kawo kanin ka ya zauna a gidan wannan mata ka gane mai ce ya ce tun da ce uwarka haka ne ko ba haka ba sai ka zauna lafiya in ba haka ba sai ka ji ta watsa maka jama'a gaba ɗaya sannan kai kuma ta harbe ka kamar godiya sai ce gaba saboda mai saboda baka baka ka'idar karɓar labari ba kana da mata sai ka zo sai ka ce maka wanta ta ce kaza wanta ta yi kaza wanta ta yi kaza sai ka ce to za mu je a bincika a tabbatar baka yarda da ni bane sai ka ce a'a Allah ne ya ce mu yi bincike na ce yarda da Allah fiye da ke za mu yi bincike ne abinda Allah ya ce ke san mu yan Qur'ani da sunna ne idan da za ka ɗauki wannan sai ka zauna lafiya kana zaune sai a zo a ce maka malam wani ya yi kaza a ƙungiya ɗaya kuke ko a makaranta ɗaya kuke karantarwa ko a masallaci ɗaya amma jama'a sai ka ji liman yana jin haushin na'ibin shi na'ibi na jin haushin ladan ladan yana jin haushin alhajin da ya gina masallacin ka duba irin wannan silsila jama'a ko fahimci wannan da kyau duk menene yake kawowa an ce ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga abubuwan da ya hana mu shine ne kila wa qala an ce ya ce an ce ya ce malam ya ce da a ce za mu kiyaye waɗannan jama'a da sai mu zauna lafiya jama'a kamar yadda na sha gaya muku wannan shi ya sa kaji so da dama na kan ce mutane labarai ko na gari ne kakan zo ka gaya mini ban in tsautsayi ya sa na jiyo a wani wuri shi kenan domin ne domin babu alaƙar ka zo kawai ka ce wani ya yi kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza jama'a kafin shekara guda sai da an gurɓata zuciyarka baka ƙaunar duk maƙwabtanka duk gidanku sai ka ga ko dai ba ka kaunar su ko kuma kana shakka game da su ka je an ɗauke ka a makaranta kana karantarwa kai sai ne zai ce maka to kai a hankali fa mutanen nan miyagu ne me alaƙa da yasa ya faɗa maka wannan labarin babu wata alaƙa kuma babu dalili kan ya gurɓata maka zuciya haka fuddan sai ka zo sai ka fara taka tsantsan kana neman laifin su da ka ga wani abu sai ka ce a dama an faɗa min ku miyagu ne dama an faɗa na sa ido ne in gani to ga shi kwada gani ta tabbata a shi wani ba ƙarya yi ba Na haka jama'a kun ji abin da malami yake cewa ƙarshe sai ya ce ya rahimallahu da imam malik Allah ya ji kan imam malik imam darul hijra al-qa'il wanda yake babban malamin madina da yake cewa la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha ba abin da zai gyara wannan al'umma ta yanzu sai abin da ya gyara ta farko to menene ya gyara al'umma farko shine at-tasabbut at-tasabbut cewa sahabbai sun taɓa fadawa ta jita ta wahalar da su su Ja'far ibn Abu Talib sun yi gudun hijira sun tafi Habasha suna can Habasha sai jita jita ta zo musu ai duk mutanen Makka sun musulunta aka yi ta runguma juna ana murna ana ta celebrating ha ai da aka kwashi kaya aka koma suna kusa da Makka sai aka ce ne to duk wanda ya samu ya shiga makka ma cikin su sai ya aika wani dan uwan shi wani ka zo ka shigo da ni ko kuma ya bi dare ya saci jiki ya shiga jita jita ce jama'a kun gane wannan da kyau Allah ya kiyaye daga ƙarshe ina so in takaita muku ma'anar da wannan littafi yake ɗauke da shi sannan ku samu littafin ku je ku photostat insha Allah gashi nahau manhajin shar'i tsari na shari'ar musulunci litalakkil akhbar wa riwayatiha tsarin addinin musulunci wajen karɓar labarai da kuma masu riwayoyi da kuma riwayoyi wanda tsari ne musulunci ya zo da shi malamin na farko ya yi magana masu ɗimbin yawa game da haɗarin ƙarya da kuma sharri da irin fitintunin da ƙarya take yaɗawa to abu guda ne ya fi damunmu shi ya sa zan tsaya in tattauna mana magana da shi abu na biyu sai ce al'afatu saniya cuta ta biyu daga cikin cututtukan da ake fama da su wajen yada labarai al'isha'a jita-jita jita-jita kun san yau jita-jita ta fi yawa fiye da labaran gaskiya a cikin jaridu da gidajen rediyoyi da gidajen aure da makamantansu ina fata an gane da ya zo magana jita-jita din nan abin da ya bani sha'awa daga ciki shi ne sai ya kawo ɗaya daga cikin misalan sai ya kawo misalin asayi da aisha aisha dai tafiya aka yi da aka yi tafiya akwai wani sahabi shi wannan sahabi duk sanda aka yi tafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam a yarje mishi ya rinka tsayawa a baya wani ya yadda agogo wani kaza ya faɗi wani kaza ya faɗi misali zai biya tsuntsunto aka dawo sai kawo annabi mutum yana da abin da ya faɗi sai ya ci gaba sai a bashi Aisha an tashi tafiya ta ce ana ɗora su akan darbukka darbuka shi ne raƙumi mai ɗan ɗaki a saman shi ta ce a lokacin mu mata ba ma cin abinci mai nauyi balle mai nauyi don haka da na sauka daga cikin darbuka nan bayan an sauke raƙumi ya durƙusa na je in tsuguna don in biya buƙata ta waɗanda ke jan raƙumin ba su san na fita ba da aka tashi kawai sai aka ɗaga raƙumi sai aka tafi ta ce ba na gama biyan bukata ta na dawo daidai bakin hanya inda ake sai na gaba kowa ta ce sai na matsu da kyau sai na zauna a wannan wurin cewa in aka je aka tsaya aka gaba a ganni ba za a dawo inda aka san an tsaya don nema na kaga aisha tana da kaifin basira sai ta tsaya a wannan wurin ta ce tana zaune a cikin duhu ne na almuru sai wannan sahabi ya tunkaro a kan raƙumin shi yana tunkarowa a kan raƙumin shi aisha ta ce ta buɗe muƙadinta a lokacin tana zaune domin ita kaɗai ce shi kuma ya ta tun kafin a saukar da ayar kulle ayar hijabi yana hangenta ta ce sai ya gane ta ta ce wallahi bai ce mata ba bata ce mishi ba sai dai ta ji yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaujatu rasulillah yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un matan manzon Allah me ya kawo ta nan ta ce kawai sai zo gabana sai durkusar da raƙumi da ya durkusar da raƙumi sai tsaya a gaban raƙumin sai na hau da na hau gaban raƙumin nan sai ya jawo ta ce bai ce min ba ban ce mishi ba haka muka taho munafikai su kuma su ma suna da wata ɗabi'a idan za a tafi yaƙi suna baya in suka je suka ga ta kwaɗe dama ka don an juyo su ne a gaba in suka ga ta yi kyau fa sai su shigo don a raba ganima da su idan aka dawo yaƙi kuma suna baya don me su ce to yau da me za a shigo madina to suna baya suna kulle kulle annabi na gaba aisha da wannan sahabi kuma suna can baya kawai sai suka tsinkayi ga wani nan yana ɗauke da wanci a kan raƙumi amma ta shi yana jan raƙumin ne yana tafi a ƙasa ita kuma tana kan raƙumin sai suka ce ai ya tashi aka ce mai ce ku duba an samu tafik an samu abin da za a ji a faɗa mu je mu ce mun kama su suna zina mu riga su kafin su iso mu ce duk wanda yake shakka ya zo ya gani dan haka suka iso suka shiga madina suka yatsa waɗannan labari sai mata suka ta lokowa katanga shin za a ga aisha a kan raƙumin kamar yadda waɗannan suka faɗa kawai ana lokowa ta ta ga eh ga ta akan raƙumin sai aka ce a tabbata ya tabbata sai labari ya ci gaba da yawo wannan isha'a tana ɗaya daga cikin ire-iren isha'a da ke yaduwa yanzu a cikin mu malam ya tsaye magana a kai na biyu ita ce wannan da na faɗa ita ce a baku labari ba ku tantance ba ba ku tabbatar ba sai kai sai ku hanyo shirme misali yanzu akwai wata shugantaka da wasu 'yan 419 suke sun buɗe website akan intanet sun sa mtn bro mtnbro.com mtnbro.com in kai browser za ka ga za ka ga website da komai da ka sani na kamfanin mtn amma yan damfara ne sai ka turo maka text ta layin ka sai ce ka ci miliyan goma ka turo da sunan account ɗinka da lamba account ɗinka da lamba credit account ɗinka da lamba kaza da lamba kaza shi ne ran da mai amfani da atm card na sai da tarab sai da na gano inda suke <laughs> ina ya gani yanzu haka mai yawa da za ku guda za a danko su insha Allah na sa komai da komai sai da akwai wanda mutane nemi irin namu shi ne hikima ta yi rasansu hikima kawai me ya faru yanzu wani shashashen da ya ga an bugo musu cewa ka ci miliyan biyu amma ka aiko da kati na dubu goma sai kankara kati na dubu goma sai aika da shi sai ka bincika shine magana da muke sai ka bincika ba ku ji a kakan magoyi da kwanaki aka sa wasu suna ta Allah ya isa wai an nuna masa a hausa ɗin su cewa ko cin miliyan goma amma su aiko da kati na dubu kaza in gana da hikima in suka yi maka waya sai ka ce to a cikin wannan miliyan goma ku cire kuɗin katin ku aiko min da ragowa cire mutumin da zai aiko maka da miliyan goma yana neman kati na dubu biyu a wurinka ya cire mana sai aiko maka da miliyan goma ba dubu biyu <laughs> ko kuwa to amma kawai saboda zarbaɗi da rashin tantance bayani fa da mutane sun gani sai ne su kenan sai su harba ya harba shi kenan shi yasa kuka ji yanzu jama'a cikin mako biyu da suka wuce ana ta fatar wa mutane kuɗi ta ta su sai da sai da eh, menene network news suka suka suka cover wannan a akwa uban wani an sace na dubu ɗari da kaza a cikin a kaza kaza an sace wani kaza kaza shi ne duk abin da ka gani ka rika tabbatarwa tukuna ina ingancin abin muna nan muciya a zaune aka zo aka wani buzu ne dan nan Mauritania kamar ya ce ya zo karya wani babban mai kuɗi a unguwar mu fa kawai ya zo ya ce shi baban shi multimillionaire ne don haka ya yi batan kai ne yanzu ya faɗo najeriya shi ne yake so zai ɗan zauna ya dawo cikin hayyacin shi sannan za su tafi da wannan da ya taimake shi ya rike shi za su tafi wurin baban shi zai dawo da jali sai ya fi kowa jali a zaria a mu aka haka fa kuma babban ɗan kasuwa ne aka ajiye shi lokacin magana yanzu kusan shekara ashirin da wani abu ne don tun 86 ne ana zuwa ana siyo mai abinci a wurare masu tsada sannan taba haka ake ajiye mishi sinki sinki da ya sha wannan kanta mutu sai jona da wannan da ya sha wannan kanta mutu sai jona da wannan cikin da wata rana gona ya sallah a masallacin su shine aka gabatar da ni gare shi gashi gashi gashi gashi an ce mishi ne mai karatu ne kaza yace in je in rubuto mishi duk littattafan da nake so ya aiko min in ce mishi to na gode sai ke nan ne nan ji shiru shiru na ce mishi a ni ba na bukata ne shi ne nan ya ce shi rubuto mishi ya na ya a limai cik ɗakin ɗan littattafai da suka tafi suka tafi suna zuwa daidai chad din nan a tashan mota kawai da yin walanki ke nawa kawai sai ne mai shi rasa ya sai da rumfunan shi ya sai da gidagu ya sai da kaza ya sai da kaza ya sai da kaza sanadin karyar arzikin shi kenan me yasa saboda rashin tasabbut sai sa sai mutum ya zo wurin musu a ce mun wulakanta shi mutum ya zo kawai yadda ya zo ce shi musulmi ne daga Kano yake shi ɗalibin su malam Jafar ne shi ne ke zama malam abubuwa Habbaki shi ne ke kara shi ne ke kara sai ce ina zuwa in ce malam abubuwa Bakar eh, ɗaya ga wani ya zo ku magana da shi <laughs> ana ba ta ana ko da yake ne ba za ni ba dan a ne ake rayan ce a kai fa kace kai kake ja shi baki yanzu ni kana ja mun baki in yi magana da kai a wannan gani kawa <laughs> duk labarin da yazo sai an bincike shi gama in ba haka ba wallahi ka kaɗe sai sun ruɗa maka al'amari ina fata Allah kiyaye wallahi na yanzu je yana damfaran mutane da rukuya ayo ya je yana damfaran mutane ya jira ya karɓi dubu 60 ya jira ya karɓi dubu ashirin ya jira ya karɓi kaza ya karɓi kaza sai je sai Allah ya jefa shi hannu wani abokina a ta shiga kan lafiya yace za a kawo kaza za a kawo kaza sai ce amma ni a ina kake ne yake a zariya a zariya ne. Eh. ka san na albani ce abin mu da ai in aljanu so ba gare shi wuri na ma yake zuwa yake to wallahi alazim jama'a to sai aka samu wani bafulatani ne wayo ana wannan labarin a gaban shi kuma ina zuwa gidansu kusan koyaushe na zo na zauna kan shi kenan sai ce malam ga wani mutum kaza kaza sai na ce ƙarya yake yake a baka zargi na malam na fa ƙarya yake ƙarya ne ba wani mutum a duniya da ya aljanna ya taɓa rikice nan da goyon shi kaga wannan kawai shi ne ta shi da haka shi kenan mutumin da ya ya fito da ya ya fito dama shi wannan din ce ne dai ka bar shi kaka abin nan muka zauna muka ta magana na ce shi a ina kake ce a zalla yake ce to a ina yake a jalle su yake jalle su eh ka san Allah ne yace sosai azumi da mun yi makaranta wallahi alazim jama'a Allah shine shaida akan abin da nake faɗi kuma kasar din nan da nake magana shi a dokin wannan magana zai ji kasar din don ba da jima'a wannan ba ya zo nan wuri na kasa albani biyu ta bayanai kaza kaza kaza kaza kaza kaza nace mishi malam ka ji tsoron Allah ka shiga cikin university mu ka je wurin matar bosa ka karbi dubu sittin ka ba su magani ka je wurin na ka karbi dubu kaza ka je wurin na a cikin kare jiyar ka karbi kaza ka je wurin na ka karbi kaza kuma kana tabajjuji da cewa in abubuwa suka cewa albani in kwan da gaske wallahi kuwa wallahi jama'a mun kai kamar minti ashirin muna wannan tattaunawa sai na ce mishi to gaskiya ni dai ne albani eh wallahi ka san abin mai girma ya ban gane ka ba na ce tsaya na ce wallahi in kai wani abu zan hamdulillah in ka zuwa ga yan sanda kawai ka karbi kai macuci ne ko makaryaci kuma na taɓa zuwa garin nan a daidai lokacin nan na wuce shi a wada na gan shi ina cikin mota na gan shi to jama'a ire-iren waɗannan abubuwan kawai da mutum ya zo ya ce kaza sai ka karɓa akwai akwai abin mamaki jama'a na je wa'azi kano jama'a na kwana wata anguwa nan ma wani ya miƙe zai gabatar da ni a abin nan yace ai ita tare muka makaranta wai 1998 na gama makaranta 1998 ne na gama secondary school to mu gaskiya da yake manhajin malaman hadisi muke ji ba ma eh, da nan yake nace dan gama khutbatul haja nace to gaskiya da eh, malamin nan matsalaci ne gaskiya nace matsalaci ne gaskiya nace mu saboda cewa nan tun da yake da zan karanta wannan ƙarya ce saboda Allah jama'a to me sa mutane suke ƙarya kuma wasu ce ba za a ƙaryata su ba <laughs> Allah ya kyauta to abubuwan da muke son haskaka mana nan da malamin ya kawo su gaɓoɓi ne guda biyar in kun zo karanta littafin za ku ga asbabin tisharin sha'i'at menene ke taimakawa jita-jita take yaduwa daga ciki yace fasahatu qaulin mushayya wa husnu mantiqi shi ne da jita-jita in yana da fasaha da iya tsara magana wannan na sa mutane su karkata saboda daɗin yadda ya tsara magana suka ce yanzu a ce wannan magana jita fa ƙarya ce ƙarya ce wallahi al'azim su da yawa sai mu ji tsahar bauchi yana ƙarya a gidan rediyo ƙarya ƙarya to amma bai kowa ya san shi da daɗin magana haka za mu ji kili da muzuzin zake yana ƙarya mumin san ƙarya ne amma saboda yana da daɗin magana to waɗannan abubuwan da yake faruwa ta ce a yanzu kai ka ji yadda wannan maganar ta zo sai a ce ƙarya ne eh, ƙarya ce daɗin maganar ko fasaha ko balaƙa ba za ta mai da abin ya zama gaskiya ba sai nan ta kowa iya labarai a duniya jama'a sai nan ta kowa iya labarai kuma duk duniya ba makamancewa irin su yana a cikin kafofin yada labarai Allah kyauta to don haka sai ku yi taka tsantsan don a cikin hadisi annabi yana cewa mutumin da na fi ji muku tsoro fiye da kowa shine munafiki wanda yake ya iya ainihin wato da harshen shi wato wanda yake da zakin harshe wannan hadisi sahihi ne al-Imam Ahmad ya rawaito shi kun ji abu na farko iya maganar mai magana yana taimakawa jita-jita wajen yaduwa na biyu kaunin mushayyar mimman tamilu ilaihi qulubu idan ya zama wanda yake yada jita-jita yana daga cikin waɗanda mutane ke saurare yanzu kamar CNN Radio Najeriya Kaduna jakan magori jaridar gaskiya ta fi kogo duk waɗannan mutane na karkatuwa zuwa gare su ko wannan na daga abin da ke taimakawa in irin waɗannan suka ɗauko ƙarya sai ta yaɗu don da kayan magana sai a ce a rediyo Najeriya Kaduna ba ka faɗa ko kun faɗa kun fahimta jama'a ثالثا نقول موافقة الخبر هوى في نفس السامع idan labarin ya zo maka ya zo maka ne daidai da abin da ya daidai da son zuciyarka makiyinka ne sai aka ce maka ya yi kaza sai ka ce ai da ma kaɗan ne ba kuka ji ina fata an gane to wannan kenan na hudu fa malamin ce rabi'an an yantawi an yantawi mawdu'ul isha'a ala shay'in min al-ahamiyati bin nisba min mutahaddis wal mustami' idan abin da ake yaɗa labarai a kai ya shafi wanda ake ba labarin jita-jitan na yaɗuwa ce an zo za a haɗa muku ruwa wane da wane da wane su suka cinye kuɗin wane ya sace janareta. wane ya sace kaza ya sace kaza dama ga ka zo za ka sai ruwa a wurin ɗan garuwa garwa naira ashirin ashirin ya ce naira hamsin hamsin kana zaune kana fushin wannan sai ka zo ka ce to yanzu nan muka gama ji cewa wani ne ya sace kudin ruwan da ba a gyara ruwan garin nan sai ka ce <laughs> ai da ma na sani kai ma sai ka tashi ka ce to kun ji duk bala'in da muke ciki wani ne ya saka mu me yasa labarin yake da daɗi gare ka shine ya shafe ka khamisan na biyar an tattasima alwaqa'i alhaqiqiyya bi shay'in min alghumum abubuwan sai su zama an ba da labarin su amma kuma sun zo da wani dunkulallen abu kamar kisan nan ta Aisha cewa duk wanda yake ganin ƙarya ne na ɗaya su dai munafukai an san a baya suke zama eh na biyu daga su sai sa aisha sai suka ce to ku fito ku gani za ku gan shi ya ɗauko ta a raƙuni jama'a kun fahimta sai zama labarin ga yadda al'amari yake amma akwai wani abu da ya zo a dukunkuna wanda kafin a gane fassarar shi mugun tunani ya zo da yasa ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tikafi matar shi ta zo gaishe shi me ya faru matar shi ce ta zo gaishe shi da ya taso zai raka to sun zo zuciya sun dan loka haka sai kuma suka wuce da sauri manzo Allah ya ce ala kuma ko tsayan da kuke suka ce a ya mu uzu billahi ya ce a ku dube da mata ta ce safiya yar huyayi me yasa lallai sun ganshi a masallaci da wata mata a tsakar dare ya taho rakata to akwai wasu dunkulallen abubuwa shi yasa sai buɗe musu to kubanta wancan ce a hafsu dararo ne aka bi barar ne su kalli matan nan ga Allah barar ne to amma ya fi sauki ko kun fahimta zama sabi annabiyar a na bakwai sabi na shida alfarag zaman banza zaman banza na taimakawa wajen yaduwar jita-jita na yake cewa haisu ya shiga min faru hunan babbaluna masu zaman banza masu zaman kashe wando in ga an gane ko a yayin da suke kashe auqatuhum bil qila wal suke cike lokacin su da an ce nan da safe rumfar kwano ta rufa musu sai su zauna idan rana ta taho ta taho ta taho fa sai kuma su koma gindin mangoro in ta tafi ta tafi fa sai su koma gidan alhaji ne da ya bada baya da yamma da kasuwar katanga sai su zauna duk wata yarinya da ta wuce a unguwar za su tarihinta sun san daga ina take sun san ina za ta ina take samun kuɗin kashewa ina kaza me yasa saboda rashin aiki yi dan haka za ku ga da gwargwadon yadda mutane ke da aiki yi da gwargwadon yadda jita-jita take da sassauci ka je abuja ka gani